وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مدورة أكن درسمه لتفسير القرآن من جمع أسفين سورة الأنكبوت wadda a satin da ya wuce mun kwana a ƙarshen aya ta 43 فإن الله مدعوك تنسركي وتلك الأمثال نضربها للناس وما يأكلها إلا الآدمون misali Allah subhanahu wa ta'ala ya buga game da waɗanda suke rikan waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin ababen dogaransu Allah ce misalin su kamar misalin gidan gizo-gizo ne Allah ya misalta irin lalace wanda gidan gizo-gizo yake da shi da kuma rashin kariya da yake iya ba wa mai gidan Allah ya ce to wannan misali muna buga shi ne ga mutane Allah ya ce amma babu masu hankaltarsa su gane shi sai wanda suke da ilimi a sansanin sanin Allah Allah ya sa mu gaci to za mu tashi a farkon aya ta 44 Allah ya mana jagoranci to sai an tashi a'udhu billahi minash الشيطان خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله من وقتين سركية إيه، خلق الله السماوات والأرض بالحق الله سبحانه وتعالى يا هل تسمي دكسي دكسكيا ma'anar ya halitti sammai da kasai da gaskiya shine Allah subhanahu wata'ala ya halicci sammai da kasai ne don tauhidi ma'ana Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa domin bayyanar kaɗaituwar Allah ya bayyana mabayi shi kaɗai ne babu abokin tarayya manufa da ta sa Allah ya halicci sammai da kasai ya bayyanar da su ga bayi shine domin bayi idan sun kalla su inkayi cewa lalle waɗannan halittu guda biyu babu wadda ya yi su idan ba Allah ba kuma babu wanda ya cancanci a bauta mishi in ba Allah ba sama manufar da ta sa aka samar mabayi ita shine domin Allah ya bayyanar mabayi allantakansa jama'a mun fahimta kajirai ne ba su ɗauka cewa sama tana da manufa ba wajen halittanta ƙasa ko tana da manufa ba zalika zannan lalina kafaru Allah ke kafirai su ba su ɗauka cewa akwai wata manufa ba amma su musulmai akwai manufa shine ma'anan inna fi khalqi samawati wal ardi inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab inna fi khalqi samawati wal ardi wakhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab Allah yace lalle cikin halittar sammai da halittar kasai Allah yace da canzawan dare da ini ai dare ai ini Allah yace akwai ababan daukan wa'azi Allah ya ce ga mutanen da suke da hankali kuma suke da lura wannan wa'azi da mutum zai ɗauka shine girman Allah zai tabbata a zuciyarsa sannan kaɗaitakar Allah zai tabbata a cikin zuciyarsa wa ma khalaqa as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru wa waylun lil ladhina kafaru min an-nar bainahuma batila zalika dhannu الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ومحلت سما da kasa da abin da ke tsakanin sama da kasa Allah ce don shiriri ta ba a'a Allah ce zalika zannul ladina kafaru amma an halicce su ba manufa Allah ce wannan shine zaton kafire su babu wani abu da suke ɗauka su tsinkaya a game da halittar sama ko kuma halittar kasa jama'a mun fahimta amma shi mu'mini a koda yaushe ya kalli sama ya kalli kasa ya kalli halittun da ke tsakanin sama da kasa shi ya san akwai wanda ya yi su sannan wanda ya yi su nan shi ne mabuwayi da ya gagari kowa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce inna fi zalika la ayatul lil mu'minin lalle a cikin halittar sama da kasa Allah ya ce akwai ababen ɗaukar wa'azi da dukkan mu'minai baki daya to sai Allah ya ce أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله يسر أتل ما أوحي إليك من الكتاب ليتلاور أبند مك مك وعي الله يسر نلتاك القرآن na da yi tilawar abin da aka maka wahayi karanta alkur'ani Da karantar da alkur'ani Allah ya ce na wahayin da aka maka wa aqimi salata kuma ka tsayi da sallah wannan al-Imam al-Qurtubi yace aiki biyu Allah ya bayar akwai karanta alkur'ani Allah ya wajabta da shi domin utlu umurni ne umurni kuma a musulunci yana fa'idantar da wajabci ne wurare da yawa Allah ya kawo maganar alkur'ani sai ya ce utulu irin nan irin suratul kaf sai ya ce watulu ma uhiya ilayka min alkitab kai tilawar abinda aka maka wahayi na littafin alkur'ani sai kuma Allah ya ce wa aqimi salata kuma ka da sallah duk da Allah ya san in ka zo sallah za ka karanta alkur'ani to amma na sallan bai dauke wajabcin kai tilawar alkur'ani jama'a fahimta karanta alkur'ani wajibi ne akan kowane musulmi ya samu lokacinsa da ya kamata a ce yana karanta alkur'ani yana tuntuntuni yana tilawar littafin Allah domin aiki biyu Allah ya ce utlu ma uhiya ilayka min alkitabi kayi tilawar abinda aka maka wa'ayi na littafi sai sake cewa wa aqimi salata sannan ka da sallah muna maimaita wannan maganar ne domin waɗansu ba su iya haɗuwa da alkur'ani in ba a sallah in ba a sallah ba bai da lokacin karatun alkur'ani in gidan shi da Kur'ani a bakinsa to yana sallah ne to aiki biyu imam al ya yace Allah ya bayar na farko dai ka karanta abin da aka maka wahayi na al abu na biyu ka tsaye da sallah Allah yace inna inna salata tanha anil fashai wal munkar lalle ita sallah tana hani daga alfasha da almunkari ma'ana duk wanda zai yi sallah irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyar da shi to sallar za ta hana alfasha za ta hana almunkari jama'a mun fahimta duk wanda bai iya sallah ba sai ka same shi addinin sa ba zai iya tsayuwa ba jama'a mun gane yana ɗaya daga cikin dalilan da malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya cikin Albani yake cewa yana daga cikin dalilan da yasa ya rubuta littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce sallah tana hana alfasha da almunkari amma ga musulmai suna sallah sannan har yanzu ayyukansu da yawa bai canza ba me ya faru ya ce sai aka gano ba sallar ne ba su yi ba sallar da aka koya musu ne ba su yi kun san da annabi ya zo koyar da sallah kan mimbari hau haka sana yadda kowa a masallaci na kallon shi sai ya kwatanta wa mutane sallah bayan ya gama sallah yake sallu kamar su salli ya ce ku yi sallah yadda ku gani na yi sama ya hau ya yi sallan saboda kowa ya hau sallah kuma akwai sallar da ba ta manzan Allah ba imam abu dawud ya rawaito hadisi wata ran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun idar da sallah a cikin masallaci sai wani mutum ya makara sai ya zo ya kabbarta sallah a cikin masallacin annabi na kallon shi sai ya sallah ya sallame sai ya zo ya ce wa annabi assalamu alaikum annabi sai ya ce wa alaikum salam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah ai baka yi sallah ba mutumin ya koma ya je ya tsaya ya daidaita ya sake yin kubura ya yi sallah ya sallami ya zo ya yi ma annabi sallama annabi ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah baka yi sallah ba ya sake komawa ya gyara ya sake kabbarta sallah ya idar ya sallama ya zo ya ce wa annabi assalamu alaikum annabi ya ce wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma ka yi sallah ba kai sallah ba Ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da alkur'ani ba wata sallah da na iya sai wannan da kaga yin nan manzon Allah ko ya mini sallah annabi yace na rantse da wanda ya aiko ni da alqur'ani inda ka mutu kana wannan sallan da ka mutu kana sallan da ba ni na zo da ita ba ni ma ban san inda ka koye ta ba akwai sallah da ba sallar manzon Allah ba saboda ka sallar manzon Allah wadda Allah ya umarce shi ya koyar da mu ita ce take hana alfasha take hana almunkari jama'a abin fahimta don ana ma ce inna salata kaga an sa mata alif da lam inna salata sallar da Allah ya shar'anta ma kai tana hana alfasha da almunkar. tana hana alfasha tana hana almunkari mu tsaya mu dinga sallah a cikin natsuwa mu tsaya mu dinga sallah da kushu'i mu tsaya mu ba mu sallah hakkokinta yadda aka karanta kasan babu abinda mutane ba su dauke ta da kima ba cikin sallah wani gani yake yi sai in an ce a yi abu kaza tun da bai ba ta sallah sai ba komai bane wani kotun ya yi ce idan ya tafiya ta ka ga yanzu wannan abin da ake da hannu hakan nan inda cewa aka yi a sunna da ana rigima da mutane a kai wani kuma in ya zo sallama sai ya duk waɗannan ƙage-ƙagen mutane ne abin da annabi ya ce ka kalli hannun ka da dama sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka juya hagu sai ka ce assalamu alaikum warahmatullah ba wanda ya ce in ka zo ka ce ka yi girki tukunna ka dan kada kanka kamar ka gani duk haka ne wani kuma yana bin liman sallah wani kuma yana bin liman sallah daga cin liman ya ce assalamu alaikum sai ta tara Allah ya ce ya kara su a cikin sai ya gaske su wallahi waɗannan duk za su samar maka da matsala hadisi ne ingantacce annabi ce sallan nan da kuke yi wani kishin ya zo ya yi ta wani ya kan tashi da 9 over 10 wani 8 over 10 wani 7 over 10 wani wani wani wani wani wani ya kai sallan ne a dake shi da sallan kada ka tsaya ka koyi sallah sallah koya ake yi ba da kayi ake ba annabi koya masahabban sa yi ba ya tsaya ne yana yi suna kallo ba daga mutum yana masallaci sai za ka shigo ta window kuna haɗin da shi wannan sallah ke yi shi fa yana masallaci ya kafa sallah kai kuma kana zuwa ta windo amma kuna hada ido da shi to ba gangan cikin sa masallaci ba amma zuciyar ku ta masallaci Allah ya sa mu dace Allah ya ce inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lalle sallah tana hana alfasha tana hana almunkari kari zikrullahi akbar wallahi ambatan Allah ne mafi girma ma'ana babu wani abun da zaka rike mafi girma ka rike kamar ka rike ambatan Allah Abdullahi ibn Abbas yace wala zikrullahi akbar ambatan Allah zai maka in ka ambace shi shine mafi girma domin ka'idar Allah fazkuruni fazkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله to wala zikirun lahi akbar ambaton da Allah zai maka ya fi kai ambaton da za ka da shi wallahu ya alamu ma tasna'un Allah ya san duk abin da kuke aikatawa a cikin rayuwa to sai Allah ya ce wala tuzadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل أرسل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الله يتي كركو دينغا مجادلة أهل الكتاب كركو دينغا جاء ku dinga muƙabala da alil kitabi illa billati hi ahsan ai illa bi tariqati allati hi ahsan Allah ya ce ka hanya mafi dacewa idan za a tattauna za a yi munakasha akan wata matsala ta addini Allah ya ce ai abun ta hanyar da ta dace kar ana munakashar a dinga sa ana gaya mishi bukatun maganganu ana faɗan abin da zai cutar da shi illal na zalamu minhum Allah ya sai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su wanda dama sun zo kare barna ne ko sun zo tabbatar da barna ne Abdullahi dan Abbas ce, to waɗannan babu laifi a kauta musu wa qulu amanna billazi unzila ilayna ku dinga cewa mun yi imani da abin da aka saukar gare mu abin da aka saukar mana shine alqur'ani da sunna yadda alqur'ani ya zo ta hanyar wahayi haka sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo ta hanyar wahayi wa qulu amanna billazi unzila ilaina ku ce mun yi imani da abin da aka saukar da shi gare mu wa unzila ilaikum mun yi imani da abin da aka saukar muku domin yana daga cikin sharadin imani rukuni na imani da Allah imani da littattafan da duk Allah ya saukarwa annabawa da manzanni da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ilahuna wa ilahukum wahidun Allahmu Allahmu Allah ne Allah da ya halicce ka shi ya halicci abokinka Allah da ya halicce ki shi ya halicci ki duk yadda ba ka san mutum Allah ku daya duk yadda baka son duk yadda baka son duk yadda ka tsane shi duk yadda kake jin haushin Allah saboda ka zai yi hukunci a tsakanin Allah ya ce wa nahanu lahu muslimun kuma ku ce mu mun sallama gare shi baki sai Allah ya ce wa kadhalika anzalna ilayka alkitab فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب الله يتي كمر حكا معنا كمر يد مك سوكر وصورا من ذنيد النباوة وحي الله يتي كما من سوكر مك للتافي kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladina atainahumul kitaba Allah yake waɗanda muka ba su littafi wasu da yawa daga cikin ahlul kitabi yu'minuna bihi suna masu imani da wannan abin da muka saukar maka wa min haula'i man yu'minu bihi Allah ta daga cikin waɗannan larabawa mutanen ka Allah ta su ma a cikin akwai waɗanda suka yi imani da alqur'ani su ma waɗancan wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin Allah ya ce daga cikin su akwai waɗanda suka yi imani akwai waɗanda ba su yi imani ba amma Allah shine mafi sani game da mabarnata da suke cikin mutane Allah ya ce wa ma yajhadu bi Illar kafiruna Allah ce ba masu musu game da ayoyinmu Allah ce in ba kafire ba duk wanda ya yi inkarin wata aya ko wata jumla ko wata kalma a Qur'ani to kafirci ne kuma ya kafirta الله يسامحك في الله يجي وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون ثم يكسي وما كنت تتلو من قبله من كتاب baka kasance kana karanta wani abu gabanin alkur'ani Allah ya ce na littafi ba ba wani littafi da kake iya ɗauka ka karanta kafin alkur'ani wala ta kuttuhu bi yamini kuma babu wani abu da kake ɗaukan hannunka da maka yi rubutu da shi ma'ana kafin alkur'ani ba abin da kake karantawa ba abin da kake rubutawa shine annabiyul ummi alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi baya rubutu ya karatu Abdullahi dan Abbas ce kuma wannan ila yau mai kiyama yana daga cikin mu'jizar manzon Allah duk wani wanda za a ce bai iya karatu da rubutu ba kowaye na kasa ce amma ta manzan Allah kuma ɗaukaka ce wani irin malami ne ya buɗe jami'a a wannan jami'ar akwai 'yan hadisi akwai 'yan jihadi akwai 'yan ƙur'ani akwai 'yan tafsiri akwai 'yan komai kuma baya rubutu baya karatu haka kuma aka dinga cin kasan suna yayewa kuma duk inda almajirin sa yaje ko ina ya fi kowa basira a duniya wannan sai manzon Allah wannan sai manzon Allah alaihi salatu wassalam Allah yace wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin babu wani littafi da ka kasance kana karantawa kafin alqur'ani wala taqutuhu bi yaminik kuma wani abin rubutu da kake rubutawa da hannunka idan ana ce inda hakan ya faru dan san kana karatu ko kana rubutu kafin alkur'ani lartaban nufilun da makaranta sun yi kokonto a game da alkur'ani amma waɗanda duk suka yi faɗa da alkur'ani sun yi faɗa da alkur'ani ne a kan inadi da kin gaskiya sun yi zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun bayyanar mishi da kamsuwarsu game da alkur'ani amma waɗansu dalilai suka hana su yi biyayya gare shi yahudawa sun tabbatar shi manzan Allah ne inadi yin gaskiya wata maslahar su ta sa suka iya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam manzon Allah ne jama'a mun fahimta Allah ya to inda akwai wani abu kafin haka Allah ya to da sun yi kokonton ko kai ka zo da shi duk da akwai nassosi a cikin alkur'ani da suka ce shi ya rubuta amma sun ce shi ya rubuta ne domin su kare kansu irin waɗannan maganganun imam shaukani yakan ce hasan yattaki alaiha kullu dalil sanda ce da kowane rago yake dogaro a kanta kasan mutum in ai son gaskiya to yakan kwakulo abinda zai faɗa alal akalli don ya kare abinda bayi so na gaskiya din nan haka ne ko ba ka in dai ya rasa abinda zai faɗa in dai ya rasa abinda zai faɗa to dole zai yi kokarin ya kirkiro wani abu wadda zai faɗa don kin wannan gaskiya daga cikin dalilin da ya suka ce ba za su yi da annabi muhammadu manzan allah da su bi shi ba wa kazu suka ce lan nu'mina laka qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a wa kazu suka ce lan nu'mina laka ba za mu taba gamsuwa da abin da ka zo da shi mu ba da gaskiya ba ta tafsirar na al ardi yambu'a har sai ka bugar mana da idan dunan ruwa daga kasa tunda mu maka ga irin yanayin da muke zaune a wajen ga irin yanayin wajen ga irin matsaloli da muke fama da shi na ruwa to duk inda muke bukata ka gaya ma Allah ya kukkugo mana ruwa a gun bakin masallacin nan ruwa ya kukkugo kofar gidan wani ruwa ya kukkugo kofar gidan wani ruwa ya kukkugo gonan wani ruwa ya kukkugo ka sun mun imani suka ce to in ba za ka je wannan ba أو تكون لك جنة من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة من نخيل إنكم وانا بذي بطلتن كيني خير خلق الله to a samu wata tafkekiyar lambu wata gona gare ka in nakilin na ne wa inabin da inabi Matu tufajjira al-anhara idalaha tafjira sai ka dinga bubbugar da ruwa ba sai an mata bayi ba amma bai kamata ka dinga zuwa cin kasuwa bai kamata ka dinga cin abinci ba wai ba za su yi imani ba sai an musu السماء أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وكما ينكو من وني yankin sama ya fado ya ne wani yanki na sama ya falle ya zo ya ne auta asiya billahi kama da amsa kamar yadda ke riyawa au asiya billahi wal mala'ikati kabila kabila bi ma'ana mukabala ko kuma ka je ka zo da Allah da mala'iku yake da keke ku yi da awan shi annabi yana gaba mala'iku suna bayan Allah na bayan su idan ya zo ya ce ya ku mutanen makka Allah ya hana kaza ya hana kaza sai mala'iku su ce eh gaskiya ne Allah ne ya aiko shi sai Allah ya ce eh, gaskiya ne ni ne na aiko shi suka ce sai an musa ka su imani yanzu wanda yake son gaskiya ya sa irin waɗannan sharuɗa ba zai kama to duk wanda bai son gaskiya bai rasa abin da zai faɗa domin ya kare kansa da cikin kafan bayan ni'imar musulunci bayan ni'imar hankali da Allah ya ce ma musulunci. bayan ni'ima mafi tsada da Allah zai ma kamar Allah ya maka ni'imar karɓar gaskiya kamar Allah ya maka ni'ima ta karɓar gaskiya in ka ci gaskiya za ka kawo. Allah ya mana wannan ni'ima Allah ya samu da ci Allah ya ce idan lartabar mutilun bal huwa ayatun bayyinatun Allah ya ce bari waɗannan ayoyi na alkur'ani ayoyi ne bayyanannu fi sudurin ladina utul ilma da suke cikin kirazan waɗanda Allah ya ba su ilimi alkur'ani littafi ne wanda yake da yake ce a zuciyar masu ilimi kasan ai tafsir ka dau qur'ani ka karanta ko mota ka shiga babu karatu kafin da ko in ba hadda cewa kai ba littafi kake buɗa to in ka shiga mota babu qur'ani kafin babu alarma saboda ka mafi gatan da ake ma alqur'ani haddace shi in halin hakan ya samu saboda ka ado ne ma alqur'ani ado ne ma addinin musulunci na daga cikin hanyar da sayyidina umar ya ba da shawara ma sayyidina abubakar game da alkur'ani yace kana da su ta haddace alkur'ani Allah ya kama gaci bal huwa ayatun bayyinatun Allah ke ayoyi ne bayyanannu fi suduril ladina utul ilma a cikin kira da zukatan waɗanda Allah ya ba su ilimi wa ma yashabu ayatina illa zalimun amma masu musun ayoyin mu Allah ya ce azabi sai Allah ya ce wa laula unzila قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون وقالوا سكتي لولا أنزل عليه آيات من ربه ويجمي وأسوق المشي آيوي الآية bi ma'ana al-mu'jiza malam muhammad aminu shankifi ya ce idan ka ga lafazin aya ya zo a cikin alkur'ani na zuwa da ma'anoni guda uku aya yakan zo da ma'anan aya matluwa aya da ake karantawa ake mun tashi a aya ta kaza yake in kaji ana wa idza tutla alaihim ayatuna to aya matluwa kina. aya yana zuwa da ma'anan alama abinda za a iya gani dauki wa'azi ta tare da shi إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين لآيات للمؤمنين وفي خلقكم, وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم يوقنون شاكين يتي كما لفظ آية ينزوها بمعنى مؤجزة ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني أظنك يا موسى مسحورا الله يقول وقالوا سيسك تي لولا أنزل عليه آيات mai ba a saukar كرمش da سمو جزوزي ubangijin ubangijinsa ba irin yadda annabi salihu yake da rakuma irin yadda annabi musa yake da sandar da take zama macijiya irin yadda annabi isa yake tayar da waɗanda suka mutu da waɗanda suka makance da masu cututtuka wai don me shi in manzan allah ne shi bai da wata mu'jiza allah yake kulkace musu innamal ayatu indallah sha'anin mu'jizozi sha'ani ne na Allah Allah ke saukar da su ga wanda yake so kuma a lokacin da yake so wa inna ma ana nabirun mubin iyaka ni mai gargadi ne a fili in yi bayani in fayyace bayani Allah ya ce ba wai ba aikin manzo bane lalle ya zo da mu'jiza aikin sa shine ya zo ya ma mutane wa'azi ya kaya musu abin da Allah ya umarce su ya kaya musu abin da Allah ya hane su mu'jiza sha'ani ne na Allah in ya ga dama sai ya zo da ita fa duk da mu'jizozin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bayyana a hannun wani balarabin kawai ya taɓa tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiwon sai aka ce mishi ga can Muhammadu wanda yake cewa shine manzon Allah balarabe sai bar kadodin sai zo ya tsare annabi ya ce kai ne aka ce ka ce Allah ne ya aiko ka ya ce ni ne Allah ya aiko an ce ka ce mu dinga sallah kullum sau biyar ya ce haka Allah ya ce an ce ka ce ya yi ta jero ababen da ya sani a musulunci annabi ya ce mishi ɗaya eh. ya ce to yanzu ni yaya za a yi in gamsu kai manzan Allah ne wannan aikin ni yanzu kai proving kai manzan Allah ne ka gamsar da ni yanzu kai manzan Allah ne annabi sai ya nuna ɗaya daga cikin tumakin sai ce ke ni waye kake manzan Allah wannan ba kawai ya juya ya kalli ce sai ce ke me kika ce ta ce wallahi Allah ne irin waɗannan sun bayyana da yawa amma yadda muka faɗa a baya duk mutumin da bai son gaskiya ai bai rasa abin da zai fa wa ma mana ala mursila bi illa an kazzaba biha al awwalun wa atayna samudan naqatan musiratan fa zalamu biha وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الله يقول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ba abin da ya hana mu yi ta sako ayoyi irin yadda aka sako wa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ce illa an kazzaba bihal awwalu sai don al'ummomin da suka zo daga farko Allah ya sun karyata to shi kuma Allah a sunnarsa in kuka nemi aya aka kawo in kun karyata zai azabtar da ku azabtar wanda ba za a ma waɗansu daga cikin kafirai ba wannan shi ne sunnarsa wa na samudan naqatan mubsiratan Allah yace ai mun ba wa samudawa ratsuma kololoka ta nan shiriya a fili fa zalamu ya suka yi zalunci game da sha'arinta suka kashe ta sai yace wa ma nursilu bi ayati illa takwifa Allah ke ba mu iko aya Allah ke sai don murada da mutane amma mutane in sun zama ba su karɓar wa'azi Allah ke to aya ba za ta yi amfani a gare su أتن سورة الأنعام كتاب ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الله ولو أننا نزلنا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة الله يتي نزلنا كاتو أن متانك إن دا زام سوكر مسد ملائكة ba sun ce a sauƙaƙa mala'iku sun musu ba wani kullum na nazarna ilaihimul mala'ikata Allah ce inda za mu sassauka da mala'iku zuwa gare su wa kallama mauta muta da duk matattun garin hatsaffin makabarta a tayar su ce musu kai manzan Allah ne wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla duk abin da ya taɓa mutuwa har kajin su mutayar su ce musu kai manzan Allah ne ma kanu li yu'minu Allah ce ba su ba suna cewa a zo da aya ne don su gamsu ba amma suna kwakule kwakulen abin da za a zo da shi ne Allah shi domin kin إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو آية. جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون وأن كلمة العذاب تتبقى أكثر برس إيمان ولو جاءتهم كل آية قد قوة آية ذاته حتى يروا العذاب الأليم سوسنا سلما واني سنجدن كيكي كيكي أما وأبي mahaifinsa da su hmm. Allah ya samu su. Allah ya ce wa walam yakfihim anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim Allah ya ce bai ishe su ba bai gamsar da su ba anna anzalna alaykal kitaba yutla alaihim mun saukar da wannan littafin al alqur'ani ana karanta musu me suke nema kuma na mu'jiza ga qur'ani a hannunsu abinda suka fi gogewa a kai zance yadda muke zuwa mu ci kasuwar liman ka tafi hmm. mu ci mararraba mu ci maiwa haka larabawa suke cin kasuwar magana wani idan ya kalle ku a gidanku ya muku waka aure ba za a baku ku har abada ake musu kirari an ba ku ruwa an ba ku zance an ɗauke ruwa in dai magana ne to da Allah ya zo aiko mana, Allah sai aiko shi da magana sai aiko shi da magana nan Qur'ani idan ka ji zubin kawai Allah ya saukar da shi ba wani dabo da shirya a kan yake cikin wallahi in ka karanta al kawai wallahi ka san Allah ya saukar da littafi babu wani halitta wallahi da ya sai yi magana irin zubin Al-Qur'ani Allah ya za ku iya zuwa da al ya gagara yace sura goma ya gagara sura ɗaya ya gagara لكن بذات بذات إزواج كم كمر إننا أعطينا الله في أزواج إذا بلا نبي ما جد بلا إما جرنا منا حتى يزوج كمر إننا أعطينا أما والله جدا هريه كم بذات إزواج كبرات إزواج القرآن يقول كل دي الله يسامحك الله يك أولم يكتب أننا أنزلنا عليك الكتاب المتلا عليهم بإشارة بسوداتها Allah mun saukar da littafin alkur'ani gare ka kana karanta musu inna fi zalika la rahmatan Allah ce ai cikin wannan wa'ayi na alkur'ani da muka musu Allah ce akwai rahama wa zikra li qaumin yu'minun kuma akwai wa'azi ga mutanen da suke imani da Allah kul kafa billahi bayni wa bainakum shahida Allah ya ce ka ce Allah ya isa Allah ya mai shaida tsakanina da ku ya alama ma fi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin samai da kasai balle abin da ke faruwa tsakanina da ku wallazina amanu bil batili waɗanda suka yi imani da barna suka yi imani da ƙarya suka yi imani da rashin gaskiya ma'ana suka gamsu akan rashin gaskiya da kin gaskiya na su rayu wa kafaru billahi suka kafirce ma Allah ulaika kafiru kafirun Allah ya waɗannan su ne asararru Allah ya tsare ni sai Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil walaula جاءهم العذاب وليأتينهم, وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون ويستعجلونك بالعذاب الله يتي سنا روقم يكوتو musu da azaba tunda sun ce ba za su bi alqur'ani ba sun ce ba za su bi ka ba sai suka ce to ka gaya ma Allah ya sauko musu da azaba wa yasta'jilunaka bil azab Allah yace suna neman ka gaggauto musu da azaba Allah yace walaula ajalun musamman in ba don wani lokaci ƙayyadadde sananne da Allah ya yanke sai an haɗu a ranar ya zo da azaban ba ya za a kuma da azab Allah ce da azaba ta zo kasan shi Allah ko da da sabi kafin kai brush kai kala zage shi zai ce a kirga ne kawai ni akwai randa da za ku faɗi ya ajiye ka'ida akwai randa za a haɗu walaula ajalun musamman in ba in wani ajali kayyadadde da Allah ya ware domin tara bayi a wannan ranar ba la za'akum al'azab Allah ki wallahi da azaba ta take musu wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yashkurun Allah ki kuma za ta take musu ne ba Allah ki basu ankara ba yasta'jilunaka bil azab Allah ki suna neman tattauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin Allah ki lalle jahannama ta ishi kafiri riga da wanda yake Allah in dai wuta ce Allah ta ishe shi babu ta inda ba za ta addabe shi ba yau mai shahumul azabu ranar da azaba za ta lullube su min fautihim sama da su wa min tahti arjulihim da ta kasan kafar su wa yaqulu zuqu ma kuntum ta'malun Allah sai dinga ce musu ku dare abin da kuka kasance kuna aikatawa azabar jahannama riga da wando ta ba mutum a suratul zumar Allah ya ce قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون الله يجي قلت يا الأمركة إن الخاسرين للي أسارروا والذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة سوني وأن سكي أسارا كالكنسو سكي أسارا إيالنسو أرانا القيامة تبا أكوي سو ولدان المكلبين با سو لؤلؤ أمك من با الله يجي duk wanda ya san dan wuta yayi asaran nan Allah ya sani allazina katilu anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah Allah ce su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu ranar alkiyama ala Allah ce ku saurara ku ji zalika huwa al-khusran al-mubin wannan shine asara kololo inji Allah mutum yayi asara a ce dan Allah ce yayi asara lahum min fawqihim Zulalun minan nari wa min tabihin zulalun Allah ta a sama da su akwai wani gajimare akwai wani hadiri na wuta wa min tahtihin zulalun Allah ta kasa akwai irin wannan girgizan kaga dai hadiri ko na ruwa ba ka taba gani ta kasa ba Allah ce to lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun. Allah sai ce zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu Allah ce wannan shine abinda Allah ke tsoratar da bayin shi ya ibadi fatakun Allah ce bayina ku ji tsoro التي يوم يكشفهم العذاب تانر ذا عذاب ذات اللل بيسو من فوتي من ومن تحت أرجلهم دكتا جفن ويقول ذوكو ما كنتم تعملون الله سيجب أنتنا أكين لكم حيكتا تاكي ساكمكم ممونا أيتين سنة الدنيا تسي الله يتسي يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ibadiyar ladina amanu Allah ce ya bayina waɗanda suka yi imani da ni in ji Allah inna ardi wasi'atun Allah ce kasa ta yalwatacciya ce tana da fadi fa iyaya fa'budun Allah ce ni kadai za ku bauta ni ma'ana kasar tana da fadi Ayar tana ishara ne akan hijira in duk inda kake ba za ka iya bauta ma Allah a cikin yanci ba ba za ka iya bauta ma Allah a cikin warwara ba Allah ce kasar tana da fadi kamar a wani waje annabi ya ce Allah ya yi alkawari duk wanda ya kaurace ma wani waje ko ya kaurace ma wani sha'ani ko menene don tsoron kar ya saba ma Allah ko kuma don bukatar ya bauta ma Allah Allah ya yi alkawarin yin wuta ba zai kusance shi ba wuta eh, kuma ya yi alkawari ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعى في الأرض مراغما كثيرا وسعى ya yi hijira هجرة هجرة شيني كورة ما دوار دنجن ساقا مع Allah. abin da bai kai zuwa ga fushin Allah Allah ya to duk wanda yi hijira a tafarkin Allah ma'ana tsakaninsa da Allah don neman yardan Allah ya ji fil ardi murakaman kafiran wasa'a duk inda ce Allah ta zan yarwata mishi Allah ta yi alƙawari ya zan don Allah ka yi wannan kun don karka saba ma Allah kasan anguwa ma akwai anguwar nake masu jira bai ita gama akwai anguwar da in ka zuba ƴaƴanka anguwan wallahi ka ba da ma wajen lalace masu kafin ga yaro a anguwar yan alkhairi masu albarka ɗaya sai ka ga masharanta guda ne kai ka kai ƴaƴanka wannan anguwa sai ka sai da gidanka ka koma wai wata anguwa ka kabi wani anguwa da ake karatun addini aka tsaya saboda gudun tafiyan ƴaƴanka za ka iya aihuwan ƴaƴa biyu uku a cikin anguwan ka mutu ka bar su anguwan kuma anguwan za su ma haka ne karke wasa da zuriyar karke wasa da zuriyar ka kana cikin miya nan gidan fim can gidan fim can gidan kallon fim can gidan kallon fim ka sai da gidan ka bar anguwan in kuma wani ɗan irin ɗaɗɗaya jiba jiban nan ne ku tsoro roƙon Allah sai ya bar anguwan ku tashe shi da karatun alkur'ani ku karanta alkur'ani ku yi ta wasu matsiyaci ya sai da gidan mutum haka ne Allah ya samu dace kullu nafsin da'ikatul maut Allah yake kowace rai za ta tantane mutuwa Allah ta ba ka taba ganin an yi layya ba Allah ya ce abin da ragon ya cikin ya lakaci yayi ya ci a kana ganin yana shure shure ba Allah ya ce za ka ji abin da ya ci ki daren daɗewa za ka ci ثم إلينا ترجعون فننزوا قريم أتشدوا لكم إن الله في الله يجب والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الله يسوى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما ودن سوى إيماني كما سوى أيكة أيكا قرين لن نقوي أنهم من الجنة قبرة أي لنسكننكم من الجنة قبرة الله تدام زونة بسوء a cikin gidan aljanna a cikin waɗansu beraye ta jari min ta hatiyar anharu ta jari min ta hatiyar anharu waɗanda waɗansu koramai suke gudana a ƙarƙashin wannan aljanna khalidi na fiya Allah ya su dawwama su tabbata a cikin wannan gidan aljannan Allah ya samu na ciki ni'ima ajrul amilin Allah ya ma da da sakamakon masu aiki kaga su ma aiki suka yi aka musu tukuici da wannan gidan aljanna alladina sabaru Allah ya sune wanda suka yi a kan bin Allah suka yi hakuri suka kame daga saban Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma ga Allah suke dogara ba su dogara ga wani kuma bayan Allah Allah ya samu da ciki to sai Allah ya ce wa ka'ayyin min da دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يتوي دبوبي نوى نوى لا تحمل رزقها وتبات إيه أوكا أبنسنتا معناه بات إيه كسبا مكانت أبنسنتا ita ba ta iya in aka je ta nemo abinci kuma ta ajiye na gobe Allah ku yarzu ku hawa iyakum Allah ya azurta da ku ita yau idan ka ci gobe za ta fita kuma ba ta rasa a ga gefen yankari nan akwai dabbobin da shi dabban bayi ma cin ciyawa nama yake ci kuma ba wanda zai mutu don babu nama Allah ke Allah ke wani shi dabban ma nama nama ne abincinsa kuma zuriyar suna nan suna nan da yawa a jejin kuma suna samun nama suna ci ba ta ganin ciyawan dabbobi kyauta Allah ke fitar musu da shi kai na sai ka yi taki ka yi haka ma wani buya faci to shi an kawai haka ya tsara gudanar da rayuwar bai Allah ya ce wa ka ayyin min dafati dabbobi nawa ne la ta hamilu rizqaha wanda ba ta iya daukan abincinta ma'ana ba ta iya samar ma kanta abincin yau ko gobe ko jibi Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ki azurta ta Allah ki azurta ku wa huwa samiul alim lalle Allah mai ji ne Allah mai ilimi ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الله يقول إن ذاك تنبيس ودنن كافرين في هذا القرآن ويعلي كتن ميدك السيد وسخر الشمس والقمر وانين يقولي وبايرانا لوتا ليقولن الله ذاك الله fa Allah yufakun Allah ya to ya ake kautar da ku daga cikin Allah in dai in an tambaye ka rayuwarka wa yake daukar dawayen ka zaka ce Allah ne to dan me kake bin wani kuma ba Allah ba wani ne fara shi mai gidansa in suka dan gamu ya bashi dan dubu biyu dan dubu biyar ya dan bashi SA ko PA sai ka ji yana tsoron mai gidansa Allah ce to ni da na baka ji na baka gani na baka ido Allah ce me yasa baka tsoro me yasa ba ni shi da ranka ranka ranka a hannun su rai ba lafiyarka a hannun ce. ka ji ana suka dabtu ana a consultant ne menene menene in yi gama rubuta maganin sai su Allah ya Allah ya kawo sauki saboda ya gama duk duniya ba wanda yake sai shiga kanka a asibiti a gadon asibitin in ya shiga ka sauka a gadon ka fara tafiya in yi gama rubutu sai ce to Allah ya sauki ce ya gina maka akwai wanda yake gaba da shi idan gwamna ya ziyarce ka ko ciyaman ya ziyarce ka sai ce a bashi dubu ɗari biyar sai ce a bashi kaza sai ce a bashi kaza sai ce to Allah ya saboda shi ma gwamna ya san akwai ya sha gaba to wannan mai ba da lafiyar da ake cewa ya sauwake ya sauwake din Allah ce yasa kai baka tsoron jama'a mun ta saboda ka babu wanda ya asarar rayuwa kamar wadda ya Allah ransa ga wani Allah ya dogara ga wani Allah ya yi asara asara musu Allah ya kara mutu sai Allah ya ce الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له Allah shi ke shimfiɗa arziki malala ga wanda yake so da kake ba a wani kuma yace walau baka Allah Allah ce inda rai sun fil arziki mabayi malama labakau bil arziki Allah kira sun yi ta'addanci wani kana ganin shi ne kawai tafsiri tafsiri wallahi yayi kudi shikenan sai ah, to wani kika Allah barka da tsarin ka masha Allah asra kul hijri ke ta wa in min shay'in illa inna khaza'inuhu wa ma nunziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ce wa in min shay'in ay wa ma min babu wani abu ko me shi Allah ta illa inda na ka zaɓi da kuskar abu na gumu sin ba sin ba Allah ta kuskar na gumu wa ma nuna zilu ko Allah ta amma za mu saukar da shi illa bi kadarin ma'adu sai gwargwadon masla sai idan aka ga abarka da sin ba sai abarka da sin ba ya ji abarka da kicin da sai abarka da sin ولو بسط الله رزق عباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الله ما سوكر بعد سنين كرقدم مصلحة بتاعهم الله عليه الصلاة إيه أبو ولولا الناس أمة واحدة لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم من سرف ومعارج عليها يظهرون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الله يتبع دم ترى متعني كبعض يسدع وأرنبا يا سنسو ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن Allah ce da mun sanya ma duk wanda ya kafirce wa Allah ya rama duk wanda ya ce da zai ji Allah ba zai ji Qur'ani ba ba zai bi manzan Allah ba Allah ce da mun bashi libuyutihim sukuban min fita da saman gidansu za a dinga musu rufe azurfa ne ba Jafan kwano ba Allah ce da duk wani arni duk wani wanda yake alqur'ani yake manzan Allah la ja'alna li buyutihim sukuban min fitatin wa ma'arij alaiha yafharun da matakalan da za mu sa musu na benayensu Allah ce da mun sa musu na azurfa ولبيوتهم أبوابا أبوابا وسررا عليها متكئون وزخرفا وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والعاقبة عند ربك للمتقين ولبيوتهم أبوابا الله تدعى جدا جنس من سامس وأنس إلم قوبوبي وسررا da waɗansu gidaje alai hayar ta cikin wadda za su dinga kishin gida Allah ya ce na azurfa ke ce wa zukuru ba Allah ce da mu musu bugun kwanan zinari mu musu kofofin zinari wundunan zinari gidajen zinari matakan zinari amma Allah ce wa laula an yakuna nasu ummatan wahida idan aka yi nan ya ci Allah ce za a yi ta zama Allah kai baka ka abin da ya faru a siyasa ba mutum ne za ka fi in ya da aya ya kake ta sai ka ɗauka za a yi kashin duniya da shi sai ce kuma a kawo kayan aiki kafa kayan aiki su ne to kai saboda Allah ustaz ya ga kuɗi ya yi siyasar da ta yaki addininsa ina kuma kama magarin mutane haka Allah ya gaskiya Allah ya gaskiya Allah ya san mutane Allah ya san mutane الله يسأل الله يمسك الرزق اللي من يشاف من إبادة ويبقى لا الله شيء تشين في الأرض في مرلا ما ودي يكسر لك شيء ماي يكام يتكلم ودي يكسر إن الله بكل شيء عليم الله من علميني أكرمكم إليكم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء الله يقول إن ذاك كان بيسو ويكي سوكر دروا لك سما أحيا به الأرض من بعد موتها يراير دك أسابايا متور كسن تاكوشي تاكيك شيء ليقولن الله الله تلاسي مك الله قل الحمد لله Allah ya ce to kai ka ce alhamdulillah tunda dai kun yarda Allah ke waɗannan ababa وديا تتكتب الله يمكن يقول وديا تتكتب الله بل أكثرهم لا يأكلون على جنوب يوم سنين بس عن كلتا تسي الله يجب وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الله يجب وما هذه الحياة الدنيا إلا لهون ولعب ولا رأي والدنيا الله يجب أكون يبتي a ce shagala ce da wasa kawai jama'a mun ji Allah da yayi duniyar nake ba da labarin duniya wa ma hadhihi alhayat dunya Allah yace wannan rayuwar duniyar ba ta kasance komai ba illa lahawun wa la'ibun Imam al-Qurtubi yace lahawun shine irin wasan da matasa ke la'ibun shine irin wasan da yara suke ba ka ganin yaro sai dai dauki karan sai kariya ya sa mishi yaji ya hau yana ta gudu yana ta doki Allah ce to yadda kaga yake cewa doki ne kai ai zaka iya rantsuwa da Qur'ani ba doki ba ne Allah ya to yadda ka karan sannan haka duniya kai ma take abin haka duniya ba yana tafiya yana jin ya ce sa ba bai mota ce amma aka motar zai biya yana kuka Allah kai ma ce kukan da kake akan motar ka na duniya irin kukan da ya zai ce akan motarsa ne Allah ya ce amma ba ka ƙi ba ce Allah ya ce lahawun walakin yanzu karfe hudu karfe biyar samari inda za ka tafi bayan gari za ka je ka samu kowane filin kwallo a cikin wani in yana da ka filin kwallon sai ya yi ɗajar yau yanzu ka ka ba kowa Allah shi wata duniya sai Allah na rasu da Allah wata rana kwaci bayi nan karcin bayi nan gola bayi nan rafa bayi rafa bayi eh, wani wani rukuya da muka yi wani yaro ne a can wajen jajadin nan jinnu suka buge shi to muna tafiya aka zaka malam ga wani yaro da mutum ya ya wuce shi muka zo za mu yi mishi karatu to a gefen filin kwallon da yake gefen na an cika ana masu an cika a shi kaɗan su hankalin su kan yaro hankalin su kan kwallo sai ba za ka fi a cikin mara lafiyar na bai ce to don Allah malam ku bar ni in na fita in shiga cikin wani dan iska a cikin ɗan kwalwa kafin ka an gara rafa ya ko da ya ce ku bar ya ba za ku taya mana eh kace zai shiga cikin wani dan iska a cikin ɗan kwalwa eh wannan ya ɗauki takalmin da zai gangara shi Allah ya samu dace Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahawun wa la'ib wato abin da ya samu ce yawan magana akan kwallo babu wani wacce yanzu bai da manufa a rayuwa kamar da ya samu na wallahi in kana so ka samu mutumin da bai san ba fa lahira ba duniyar bai san ta ba ka ji wacce ya zarafta da kwallo wallahi wacce ya zarafta da kwallo na rantsi muku da Allah a duniya ba zai amfani kansa ba. Sun kana neman maras manufa, maras manufa a rayuwa. ka samu wadda ya karanci da kwallo wai idan wannan ɗan arsenal ne wannan ɗan manchester ko rashin lafiya ne wannan ba ya wannan ba rashin rabo ba ba rashin rabo ba wata asara ma irin wannan asara asara ma irin wannan asara ka zo ka ɓata lokacin ka abin da kake ana rubuta maka za a je a maka tambaya akan wani arni wadda yake kyaman annabinka wadda yake kyaman qur'aninka shi ne ko a hanyar rantsuwar kalle su al ahmad bin hanbal haka yake idan arne ya zo zai wuce sai haka a ce to ala gafarta malam kallon arne ba shi ne ce to me zan gani kan ce me zan gani yace mutumin da ya kalli fiska ta yace bai kaunar manzon Allah yace me me zan gani me zan gani a cikin arne me abin kallo a cikin ka faɗa ne me abin kallo a cikin wallahi tallahi ko ubanka yace bai su bai kamata ka je kallon sa ba bare annabi muhammadu na rantsa da alqur'ani duk abin da zai wallahi ya kafa in ga shi wallahi ka je kallon sa matukar bai sun manzon Allah bai sun alqur'ani amma duk daren da cewa da ta musulmi da shi wallahi ko musulmi ne ko musulmi ne a guji mai adari ya ce ba a zama da kasi ba to kasi ba musulmi ne in yake Allah aka ce karka zama da shi bare arni da zai iya ɗaukan ƙur'anin ka ya sha da kashi da shi abinda lalacewa da aihuwan asara da asarar ragon suna yaushe za ka aiki don kallon kwallo me abin kallo a malam ka yi tunani ka kalli manzan Allah mutum ka kalli matsayin manzan Allah wani ya fito ya ce bai son manzan Allah wai ka biya kuɗi ka ka kalle shi in ba rashin rabo ba wadda ka wala walakantar da kanka wadda ba ka da kishi da yus wadda ya wala walakanta annabinka mu wadda ma yake kallon su ma mu ba mu kallon shi ba ku yadda muka zaɓi ba wadda ya zaɓe shi ma mu ba mu zaɓen sa ko yana sallah a masallacin ba ba ku wani zaɓe matsiyaci ko yana sallah wallahi ka kana alaƙar wannan alaƙar wallahi ba mu nuna ne yaushe mutum zai tun fahimtar wannan Allah ne shi annabi Ibrahim kan cin Allah ya sallama da babansa annabi Nuhu akan cin Allah ya sallama da ɗansa annabi lut a kan kin Allah ya sallama da matarsa ke dan asara wanda ba ka da kishin ba ka da kishin ba ka da kishin annabinka ba ka da kishin alqur'ani me za ka kalla kullun arna me za ka kalla arna wani arni ne kake kalle shi har ka dauki kudin ka asinan din ko za asinan din mafi iska lalacewa ne wallahi wallahi rashin kishi ne rashin sanin tarbiyyar addini ne wai kaga har ana dangaso har ana dangaso wai har ka je kai fada da musulmi har ka yi fada da dan uwanka musulmi wai akan Aisha Aisha ne mu bai kana kullun roƙon Allah muke a shayin Najeriya na rantsa muku Allah saboda ihu yana damu sai a yi ihu hana yaran ku bacci sai mu ce to Allah ka sa a sha saboda a daina ihu in an sha su an daina ihu aikin banza yaran karatun alkur'ani baka iya ba baka iya komai ba baka iya sallah ba baka iya kiyama ba baka iya kiran sallah ba ka ji kana hada lokacin ka akan abin da za a rubuta maka wanda zai je ya tsire ka aka bari wallahi in ka samu dan kallon kwallo dan kallon kwallo ka samu kasararre zo ka samu dan kallon kwallo wallahi wanda bai da manufa a rayuwarsa Allah ya sauke Allah ya ce wa inna daral akhirata لجي الحيوان والله جدا رأي جدا لجي رأي إذا سيرا يوا إذا لو كانوا يعلمون لكن إن بيرس أسرن غوي أمس سينجوك تمكو مس الله جدا سو سام نفرا أرايوا نفرا مدوغيا هذا ما أين نمبر مدوغيا كم كم أرسل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون وإذا ركبوا في الفلك الله دعوا الله مخلصين له الدين إذا من هذا يكون أوتية تاسو الله يتجدون سكة مروكم الله سنة ما سكي أنت سدعوا أسو دعوا الله mukhlisina na din sai su dinga kiran Allah suna masu ikhlasi suna masu ke dantansa da addu'a lokacin da suke roƙon ba wani suke roƙa ba Allah Allah Allah suke roƙo saboda a lokacin da ba da suna lokacin babu wani abu da zai iya kawo musu dauki in ba Allah ba هو الذي يسيركم في البر والبحر صبر لوكتي هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة wa fari hudiya Allah ce, ni Allah ni nake gudanar da ku akan tudu Allah ce ni nake gudanar da ku a cikin ruwa in kana tafiya a bayan kasa Allah ce ni nake gudanar da ku in kana tafiya a cikin ruwa akan tudu da ruwa Allah ce ni nake gudanar da ku huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idha kuntum fil fulki Allah ce har sai kun samu kanku a cikin jiragen ruwa wa jaraina bihim birihin tayyibatin waɗannan jirage suka dinga gudana da bayi da iska mai daɗi wa farihu biha kowa na farin ciki wani ya yi sami mai da yana tunanin ribar da zai ci idan ya ci wani kuma ya kwana biyu ga ƴaƴansa ba yana ɗaukin ya dawo gida ya ga ƴaƴansa wani yana so ya ga abokan arziki wani yana so ya ga iyalansa wa fari hujja Allah ke ja'ata rihun atihun sai wata iska mai guguwa Allah ke iska su wa jirgin wa ja'ahum al-maut min kulli makan Allah ce sai kiyar ruwa ta so ki ta dinga dukan jirgin ta ko ta gida tana fara dukan jirgin Allah ke mai tunanin ƴaƴansa su yi barci sai dawo tunani na yake zuwa wanda ya yi sari sai ya bar tunanin sari Allah ya shi ma sai dawo yana Allah Allah Allah da'awu Allah mukhlisina lahu din la in anjaytana min hadhihi suka ce Allah idan ka tseratar da mu daga wannan accident daga wannan tsotsayi la nakuna min shakirin Allah na mu zama daga cikin masu godiya za mu bauta maka tsakani da Allah wannan ma an jabu Allah ce lokacin da Allah ya tsirata da su ya za ku ya kuna fil ardi bi ghairi sai ga waɗannan mutane sun je suna fasadi a bayan ƙasa babu gaira babu da ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane innama fatyukum la anfusukum laifi da kuke ganganci da ta'addanci da kuke Allah ya ce kuna yi wa kanku mata alhayatu duniya jin daɗi ne kaɗan na rayuwar duniya sun mutu mu ilaina marji'ukum sannan makomar ku a gare mu take wani nabi'u بما كنتم تعملون ألا تدعوا لكم عبالي إن أبن لكم سعيفة ولا تفعل إذا ركبوا بالبلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر لوكة إن الله يتيرا تبتسوا شرطوا إن سفاء أزوا قتلوا إذا هم يشركون ألا تتيقى شسنا شركة الله ليكفروا بما آتيناهم ألا تبنيوا سكافر تيسوا بطل تيما أبن لكم باسوا وليتمتعوا ألا تتسجداء الدنيا أي ذي ذو الكاري فسوف يعلمون ألا تأمى لسنة الله سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا الله يتوسو باس غني متاني مكة من سنة حرمي من تتي ويتخطف الناس من حولهم أنا تتسكن متاني رسكي كيوي رسو معنا تتسكن متاني رسكي كيوي رسو akan kawo musu farmaki ana yakan su amma su mutane maka ba a yakan su Allah ta su ba su kula da haka ba afa bil batil yu'minun da barna ne za su yi imani wa bi ni'matillahi hum yakfurun sannan da ni'imar Allah za su kafirce Allah ta ba su ga irin ni'imar da muka yi musu bane yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya ce manzon Allah ya biya musu wa qalu suka ce innaka bil huda ma'aka suka ce wa annabi mun bi shirya tare da kai abin da ka zo shi na alƙur'ani in na tafi ilhuda ma aka in mun bi shirya tare da kai mu nutakaffaf min ardina za a mana cisga za a titirge mu a cikin kasar mu za a raba mu da ayyukan mu za a raba mu da shagunan mu za a raba mu da gidajen mu Allah sai ce a walam numakkin lahum haraman aminan Allah ce ba mu ba su gindin zama muka tabbatar da su a cikin harami amintacce ba yujba ilayhi thamarat kulli shay'in duk wani abinci na kowane irin nau'i ana dawo shi zuwa gare su rizka min na arziki daga kun jama'a kun gani kuna shirka da Allah ma Allah ce muka zaunar da ku a Makka muka tsare jininku ga dukkan alkalin da ke kewaye da Makka ana yakan su ku ba a yakan ku garin ku bayi nomuwa muke dawo abinci daga sauran kasashe a zo da shi ku ci Allah ce kuna shirka ma muka muku haka balle kuma za ku yi tauhidi ka san ko a wani yana ganin sun ba ɗan cin hancin nan albashin da zai ci shi ba to kana cuwa-cuwa ma Allah ya rike ka dai ka kana cuwa-cuwa ma Allah ya rufa maka asiri balle kuma ka ce za ka bi Allah kuma ka yi tunanin in za ka bi Allah ne za ka walakanta wannan mummunan zato ne ba in dai har yanzu kana karɓar cin hanci in dai har yanzu kana karɓar rashawa haka Allah ya rike maka haka haka Allah ya rufe maka asiri wai yau kuma za ka yi addini kai tunanin wai in ka yi addinin wai za ka wadata to wannan tunanin kafirin ƙurishawa suka fara yi kafin ka Allah sai ya ce musu to ka gaya musu wannan numacin da kun haraman amina da kuka ce in kun ce za ku bi shari'a da annabi ya zo da shi za a ciccirce ku a ku a raba ku da ku a raba ku da abincin ku. to kuna shirka ma na bar muku ku? sannan kuma kuna shirkin in ku bayi nomuwa nake jawo muku abinci daga waɗansu ƙasashe a kawo muku yau kuma da ku bi ni ku ce wani zai hana ku abincin shi dan ne kawai ke sawwala maka wannan tunani shi dan ne ke sawwala maka wannan tunani daga cewa in baka yi hakan ba za ka iya biyan kuɗin makarantar ƴaƴanka ba in baka yi hakan ba to ɗankan ka ciyar da shi da haramu kuɗin makaranta haramu

ya hana ka cin hanci kana karba maman ka ce Allah ya maka albarka ka ce ka kawo kudin cin hanci ka ce mata zani ai in kujera ta ajiye ka take ta wuni ta kwana tana Allah ya maka albarka tare da Allah Allah ya maka albarka idan ta ajiye ka a gaba tana wani Allah ya maka albarka wani Allah ya maka albarka wani Allah ya maka wallahi Allah ya maka albarka amma ka je ka karɓo albashin ka dubu talatin ne ko talatin da biyar ko arba'in a cikin albashin ku da dubu biyar ka saya mata kayan shayi ka saya mata wani kace Allah ya maka albarka na rantsi da Allah abokin gaba ta sha gaba na rantsi da Allah abokin gaba ta sha gaba wallahi wallahi duk da ra'ayin sa amma ai zan kai ka sha gaba amma kar ka yi duk samu uwar kan da haram albarkan da zai bi ka albarkan da zai bi ka Allah ya sa magana Allah ya ce wa man azlamu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء فليس في جهنم مثوى للكافرين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا الله سواه تزالنشي فهو تزالنشي كما رواد ذلك حديثي نكري آيزين جنام الله أو كذب بالحق لما جاءه هو يكري تكسي آيزين تكسي آيزين أليس في جهنم مصوى للكافرين إن أشي جهنم فتكشي تذمة ترى مقومة لكافرين إن شاء الله الله تكتاب الشيء سيكاد في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين wallazina jahadu fina Allah ce waɗanda suka yi jihadi a tafarkin suka yi yunkuri suka taimaki addinin Allah suka yi yunkuri suka ga addinin musulunci ya ci gaba ta kowace fuska lanahdiyannahum subulana Allah yace wallahi mu shirya da su ta tafarkokin mu inji Allah duk wata hanya ta alkhairi Allah ce za mu dora su akai wa inna Allah la ma'al muslimin lalle Allah yana tare da masu kyautatawa Allah ya sa mu cikin su jama'a wannan shine karshen suratul ankabut abinda muka karanta a cikin ne Allah ya albarkace shi ya ba mu gada wanda muka yi kure Allah ya fi mu kuma ya ba mu ikon karanta daidai na yau in zamu karanta